الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بصصر رمودكم وكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu ta hanyar sadarwa ta bayanai muna muna yi ma ta tabaraka wa ta'ala godiya kuma kuna sauraron mu ne daga babban masallacin mai martaba sarkin Gombe wadda muke karatu cikin suratun nahal. kuma muna kan aya har yanzu ta ɗari da ashirin da biyar wannan darasi na hudu ne a wannan haduwa Wa muna darasi na uku a bisa wannan haduwa kuma har yanzu ba mu bushe ba muna kan wannan aya ta udu ila sabili rabbika bil hikma muna magana akan hanyoyin hikimar da'awa wanda ya kamata mai da'awa ya shiga ko kuma ya zamanto ko da bai same su dukan ba ya zamanto dai ya samu wasu daga ciki za mu karanta ayoyin kamar yadda muka saba da cewa muna guri ɗaya ne amma tabarrukan na ayoyin za mu karanta su sannan sai mu ƙara bayani a kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما سورك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله waɗannan ayoyi fassarar gundarin bakin su ya riga ya gabata tun kuwa a shirinmu na farko ko majalisinmu na farko yau abinda za mu ɗora shi ne a kan hikima kamar yadda muka fara magana a jiya ibn al-qayyim yana cewa da yawa daga cikin mutane suna tsammanin hikima shi ne tausasa magana ko kaɗan wanda ya ce yannan yana daga ciki amma ba shi ne jigon ba don haka yake cewa hikima ita ce fi'ilul wato ma yambagi kama bagi fi wakatin lafiyan bagi wato shine aikin da ya kamata ya dace dama a yi shi sai aka yi shi kama bagi kuma sai aka yi shi kamar yadda ya kamata kuma fi wakatin lafiyan bagi kuma a lokacin da ya kamata daga ita kanta wannan magana ce ta hikima to haka mai hikimar da'awa yake don haka ajiya mun tattauna akan abubuwa da dama wadda suka shafi shi mai yin da'awa akwai dai maganar ya da'awarsa da ilimi kamar yadda ƙur'ani ya ambata ulhabihi sabili adu'u ilallah ala basira kuma dole ya kira bisa haƙuri da juriya kuma dole dubi al'amura ya kaddara su akan yadda suke waɗannan suna daga ciki na kusa da na ƙarshe da muka tsaya shi ne hanyoyi ko matakai da ake bi a isar da da'awa wato shi ma kansa mai da'awa zai iya zuwa daga gida zuwa gida kamar yadda muka ba da misali kamfanoni suna canzuwa daga inda da suke kuma su sake salo ba don komai ba domin kayansu ya karbu a kasuwa misali da an ce bombita misali muke barwa babban gwangwani ne sai ka duk kudi masu yawa kake iya samu kamfani ya ga cewa fa matalauta suna da yawa masu iya zuwa su sai gwangwani wato abin nan kaɗan ne don haka idan dai da waɗannan zai yi kasuwanci to zai iya dakushewa don haka ya kamata ya canza sai ya je 'yan ƙanana mai naira mai naira biyu mai dubu daya zai iya samu mai ashirin ma zai samu mai goma ma zai samu kaga ya tafi da mutane ba tare da ya sha wahala ba salon ya to haka ake so mai da'awa ya rinka zuwa duk abin da mutane suka farar na zunubai to ya kamata ya samu wani mataki da zai iya yi musu magana ba wai kullum ya tsaya akan abin da yake tafiya akan su ba canzuwa ba wannan ya sa za ka ga cewa yanzu idan kana neman irin yadin gwamba da magana din nan watakila za ka sha wuya kafin ka same shi ko wani yadi da ake kira wai tetra ya ce duk yanzu kana neman sa ba zai yi ka samu ba so kamfani ne suka kalli duniyar sai sun canza sai sun sake salo sannan suke iya karbuwa don haka idan wannan yayin ya zo aka fara gajiya da shi sai su canza salo sai kuma ka ga da'awar su ta karbu to haka shi ma malami da yake da da'awa inda ya san me yake a cikin da'awar to dukkan wasu al'amura da suka taso zai iya kallon su ta hanyar da ya kamata ya bi ya yi magana a kansu wannan ya yasa kake ganin da yawa sai suna ganin addini kamar wani ba gidajen abu ne saboda haka sai ka ga in ka yi magana ma a kan wani abu to sai wani ya ta mamaki a ah, addini me hada shi da wannan saboda wasu sun takaita tunaninsu kan sallah da azumi da zakka sauran rayuwa kuma za su yi ta yadda suka ga dama ba su sani ba shi ko manzon Allah ya zo a matsayin komai da ruwanka akwai da yake likita ne shi akwai gurin da yake injiniya ne shi akwai gurin da yake harkar al'amarin mutane a duniya in ya shige ta to babu inda addini bai taba ba saboda haka dole mai da'awa ya kasance yana kallon abubuwa wannan ba zai samu ba sai shi ma ya haɗa kansa da kamar zamani ma'ana duk abin da zamanin ya zo da shi zai kalle shi ya nazari a kansa domin isar da saƙo ma al'umma yanzu misali kaga ai ana da misali irin su intanet abubuwa ne na zamani to amma da can ya ake isar da saƙo da ka sai a kalli waɗannan abubuwa a dubi yadda al'amuran suke za ka ga tsarin samun kuɗi yanzu ya sha bamban da yadda ake wasu yanzu bashi suke yi wasu za ka ga akwai inshora akwai waye-waye da sauransu abubuwa da iri daban-daban to ana son kai ma ka nawa'a wato abubuwanka wannan shine abu na bakwai da muka magana jiya yau za mu ɗora akan abu na takwas wato cikin hikimar da'awa biha والطريقة التي يخاطبهم بها يتنوأ بها والتشويق في hasba ya fi ha. wato abinda ake so a nan mala ya daga cikin wato matakan hikima na da'awa shine ya zamanto hanyar da mai da'awa yake biye yi magana da mutane ya nawa ubiha ya zamanto yana ba da ita nau'i nau'i daki daki hatta salon magana don alkur'ani yana da usulubi na salon magana haka kuma hadisan manzon Allah suna da salo na magana za ga wani lokacin manzo Allah tambaya yake amsawa wani lokacin kuma yi masa ake yi za a ga cewa shi karan kansa alkur'ani wani lokacin tambaya yake yi wani lokacin kuma amsoshi yake badawa wani lokacin sai Allah ya bayyana siffarsa da rahimun a cikin ƙur'ani wani lokacin kuma sai Allah ya bayyana wato siffarsa da ra'uf wani lokacin kuma sai ya bayyana surarsa da shadidul iqabi ne yana da tsananin ukuba to kaga kenan dukkan waɗannan salo ne na usulubi yadda ƙur'ani yake magana ashe kenan Allah yana fushi ashe kenan Allah yana rahama ashe kenan Allah yana tausayi to haka za ka ga annabi wani lokaci sai a ce maka sa ta canza idanunsa sun yi ja saboda wasu dalilai da suka zo a cikin al'umma to kenan shi karan kansa wadda zai yi da'awa a wani lokaci dole ya zamanto ciwon ba saukin kadai ake da bukata ba akwai inda sai an yi kuka akwai inda kuma sai an tada hankalin mutane ma'ana sai an girgiza su kowa ya komo taitayinsa ya san halin da yake ciki saboda ai za ka ga wani lokaci sahabi yana ba da labari cewa wa'azana rasulullah manzon Allah ya mana wa'azi hmm. wajilat min ulqulub zukata sun yi girgiza a cikinsu wa zarafat min al'uyun idanuwa sun zubar da hawaye har muka tsorita ka an na hama muwadda ya rasulullah wannan wa'azi na ban kwana ne daga yau ba za a sake ba lahira za a tafi ne a na ya rasulullah kai mana wasiya to kuma da ya tashi wasiyar sai bai yi ta a salon yadda ya gabatar da wancan wa'azin ba sai ta alaikum bi sunnati kaga nan kuma akwai tausasawa akwai rangwantawa akwai lallami akwai amma daga farko akwai zafi akwai zubar da hawaye akwai girgiza zuciya akwai tashin hankali a ciki so shi yasa nan aka ce yana daga cikin halin mai da'awa yukhatibu biha yatanawwa'u biha zai yi magana da mutane amma zai caccan da salo wani lokacin kuma sai ka kaga rahama annabi yake yi Shi shikenan wani lokacin sai a bada mutane dama sai su samu tashwik tashwik shine kayar kwaɗayin ina ma a sake dawowa a ci gaba da magana kana shauƙin a dawo yin wa'azin saboda akwai abin da aka fara baka labarinsa ana ciki sannan ana yin sa sigar tambayoyi tashwik wanda zamu ga cewa wani lokaci annabi yakan zauna da sahabbai sai ya rinka ba su kamar raha misali wata rana na manta dai ina jin a tarihi ba zan iya tuno littafin ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aje abinci haka dubiro sai a kewaye ana ci to ana ci sai kowa yana ɗiba yana ci ana tara kwallayen kasan dubiro baya ciwa da kwallo tunda kowa zai ci ya bar kwallon to wani in ya ci yana sa kwallon a hannunsa sai ya faki in annabi ya kalli wani guri sai ya tara kwallon a gaban annabi to haka dai aka yi aka aka yi ta yi sai da aka gama cinye dubino sai mutumin ya dan yi kamar tsokala saboda annabi yana ba su dama ya ce ya rasulallah amma kamar kafi kowa cin dubinan nan fa ya ce saboda me ya ce saboda kaga kwallayenka sun fi na kowa yawa kamar kafi kowa cin dubinan kaga wannan kamar raha ce sai wanzu Allah ya ce to kai ina naka kwallayen sai zama ba kwa ya ce to kai kafi kowa cin dubinu don kai har da kwallo kake cin yawa kaga wannan raha ce wacce ake yi a tsakanin eh, sahabbai so dole wani lokaci da'awar ta zamanta akwai tashwik wato za a nuna wani abu na shauƙi wanda zai iya nuna abin haka kuma wani lokaci manzo Allah ya kan yi da tambaya ya ce menene kaza to mafi yawa za su ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansu shine suka sani to haka dai manzan Allah yake yi ya tanawwa'u fi hadhihi at-tariqa hasba muqtayazatiha wato ana yin waɗannan nau'o'i ne gwargwadon yadda yanayin wa'azin yanayin da kake da'awa din wato a wani lokaci da'awar za ta zama da tausayi wani lokaci za ta zama da shauki ana jin daɗi ana raha ana jin daɗi wani lokacin kuma za a zo a yi da'awar amma za a samu kamar tashin hankali girgiza da ba da tsoro da wasu abubuwa da dan adam kamar zai ba zai tsira ba so ire-iren waɗannan ana son mai da'awa ya canza nau'o'in salonsa a yanayin da ya ga mutane suke to sai abu na tara wa yad'u ila Allah bil ilmi la bil jahl dole kuma idan zai yi da'awa to sai ya da'awa da ilimi ba da jahilci ba ya tabbata abin da zai kira mutane ilmi ne ba wai da jahilci ne zai zo kawai ya mai da kansa abin nan ba kuma wannan mutane suna ganin illarsa a yanzu saboda a mafi rinjayen wasu da suke tsayawa kamar gaban mutane su yi magana kamar ba su kai ba saboda ba su koshi da abin da suke son su faɗa wa mutane ba to sai daga kawai mutum ya yanke hukuncin da ba shi kenan ba kwanan nan an zo mun da wata matsala an ce wai wani ne ya tara mutane yake magana a kanta to sai kaga irin matsalar da yake magana a kan nata bai ma san abin da yake yi ba amma ya rikita kwakwalen mutanen da suke masallacinsa ana samun irin waɗannan da yawa kaga wani lokaci shi mutumin da yake magana shi ya rugurguza mutane ya raba kansu ya yi ɗaiɗai da su ya kuma koya musu su yi gaba da mutane ya ɗora mutanensa akan su yi gaba da al'umma to irin wannan akwai shi jahilcin shi ya sa wai bahaushe ke cewa wai karamin sani ko kukumi ne da kukumi ne wanda zai da baibaye zame maka wahala kai karan kanka sai ya jawo ma wahala sannan za ka ga wasu fatawoyi da yara suke yi wanda ba su kai ba wani fa ya gama islamiyya ce a unguwarsu shi ma sai aka naɗa shi ya zama malami ba abin da ya sani na dukkan jigajigan matakan ilmi maratib na ilmi ba abin da ya sani amma yanzu ya zama sai ya zo gaban mata ya faɗi wasu maganganu ya rikita auren raki kaga an shiga cikin rikici ko tana haila mata wata fatawar da bata dace ba ko kuma a'a an samu saɓani ya ƙaddara kawai ya ta tunani ya ƙaddara da kansa sai ya ba ta hukuncin ai aure baya mutu kuma auren kila ma bai mutu ba ko an samu sakin da ya wuce barkate ya yi ƙoƙari ya taraba abin da ba shi kenan ba saboda ba zai bincike akan wannan matsalar ba to shi karan kansa yana da buƙatar a ilmantar da shi sannan kuma ya zamanto gashi nan yanzu barinsa a haka to sai ya zamanto ya samar ma da al'umma rikici sai bayan an daɗe an daɗe in wani mai ilimi bayanansa ko a rediyo ko wani abu ya hawo kan wannan matsalar sai rikici ya tashi tsakanin matar da mijinta ya ce ai da ku an ce kaza to amma yanzu gashi to wanda ya yi waccar magana watakila da jahilci ba kuma ko kuma akwai haƙƙin matsaloli wanda misali matsala ta kasu gida biyu ne wancan malaman sun ɗauki kaza waɗannan malaman sun ɗauki kaza kuma kowanne da irin dalilinsa da yake bada to a amanar ilimi idan ka zo sai ka bayyana amma kuma sai ka fitar da ƙaunin rajih cewa ƙaunin da ya fi rinjaye da dalilai shine kaza to irin waɗannan duka ana da abin da ɗinsu shi yasa anan ya ce eh, ya du'u ilallahi bil ilmi la bil jahali ya kirayi mutane zuwa ga Allah da ilimi amma ba da jahilci ba na goma wa buda bil muhim fallazi yali ya fara da abin da ya yafi muhimmanci sannan sai ya biyo baya da abin da yake bin muhim dama a cewa aka yi idza ta ma'al muhim wal ahammu ukhizal ahammu wa turikal muhim idan wato da muhimmi da mafi muhimmanci suka hadu to ana ɗaukan mafi muhimmanci daga farko sannan sai a zo kuma ga muhimmi to shine yace ya fara da abin da yake shine mafi muhimmanci kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya nada shi wato da'awa yace je ya kira mutane sai ya fara kiran su da malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba mm. su karbi la ilaha illallah domin ta fi kowai muhimmanci kuma da ita ne ake tsarkake ubangiji kuma ita ce kalmar tauhidi shi ne abin da yake nuna ɗayantuwar Allah ba a fara musu da ku yi sallah ba ba a fara musu da ku yi azumi ba ba a fara da ku yi zakka ba sai aka fara da me da su san Allah guda ɗaya kuma wannan shine zuwa hadisin manzo Allah fa'arifuni hadisul qudusi wato ku sanni kafin ku bauta mu kuma haka za ka ga duk wakilai waɗanda manzan Allah ya naɗa su ya tura su garuruwa mu ɗauki misali mu'azu bin jabal wanda manzon Allah ya tura shi zuwa ƙasar yaman ya ce ka je ka kiraye su wato zuwa ga la ilaha illallah idan sun amsa maka sun yadda da wannan to sai ka sake kiransu ka ce akwai sallah idan sun amsa sun yadda to sai ka kira su akan cewa suna da zakka a cikin dukiyarsu wanda za a karba daga mawadatansu a mayar da ita ga ka kaga maratib ne na da'awa sai ya fara da muhimmi ai ahammu sannan sai ya zo muhimmi sannan sai ya zo abin da yake binsa to dukkan yadda al'umma take in za ka kiraye ta to sai ka kalle ta da me ya kamata wato ka, ka fara wato kiranta sannan idan ta gane wannan to sai ka dora ta kuma akan wani na goma sha ɗaya wa yasta'milu bil alfazi wal ibaratin qaribatin min afhamihim wa mustawiyatihim wa yukhatibu ala qadari uqulihim yace na goma sha ɗaya yayi amfani da lafuza da ibarori su ne tsarin magana Lafuzar da zai amfani da su ya zamanto ƙaribatu min afhamihim wanda take kusa da fahimtar su ma'ana ko da yaren da zaka yi magana da mutane to ka magana da yaren da da lafuzan da za a fi ganewa ba lafuzan da za su kawo wato rikici ba sannan kuma lafuzan da za su isar da sako da nuna karamci an gane mun taɓa ba da misali a wani karatu da muka yi Eh, misali abu ɗaya ne yake da suna iri uku to sai ka ɗauki sunan da ya fi dacewa da hankulan mutane kuma wanda kai in kai wannan lafazin ba za a ɗauka cewa wato ko ka ɓaci wani ko ka zagi wani ko wani abu mai kama da haka ba sai muka ɗauki lafazin misali kalmar baba da kuma mahaifi da uba kaga duk abu ɗaya ne amma lafazi uku ne baba mahaifi uba lafazi ne guda ɗaya to amma yanzu misali za mu bada lafazin da ya fi dacewa da fahimtar mutane shine jiya mun gamu da mahaifinka jiya mun gamu da babanka jiya mun gamu da ubanka wanda lafazi ne kuke ganin ya fi dacewa a yi amfani da shi mahaifi saboda shi ne wanda kake magana da shi ba zai ji wata damuwa ba kuma ya fahimci saƙon kuma lafazin ya zo daidai a mustawar hankalinsa ba shi da yadda za a yi ce bai gane wannan ba so shi yasa ya ce ibaratun ƙariba min afhamihim wa mustawiyatihim wajen mustawa iliminsu mustawar hankalinsu mustawar abubuwansu wa yukhatibu ala qadari uqulihim kuma yayi magana da su a bisa gurgurdan hankalinsu kaga duk wanda ka gamu da shi kace jiya na gamu da mahaifinka ba zai ji komai ba amma lafazi na biyu ma da yake da dan dama dama shi kace na gamu da babanka to nan ma sai ya ji kamar an gane sai ya ji kamar bai eh ah, ko jiyan nan misali an yi wani abu ni bana nan amma da na zo yaro na sai da mai ruwan magana na zo ni na bana nan sai wani mutum ya zo da ya zo kawai sai ya tambayi yaro yace ina ubanka to da na dawo wallahi yaro sai da ya maimaita mun magana yace shi wannan wannan wannan mutumin yace yana ga kamar zagin sa yake sai na ce a'a hankalinsa ne haka mustawarsa kenan na ce kana yaro ƙasa da shi amma ka shi mustawar yadda za a yi magana so duk yadda kai jiyar nan wannan abin ya faru to irin waɗannan suna nan waɗanda mai da'awa sai ya san lafazin da zai yi kuma sai ya kalli hankulan mutane kuma sai ya dabi mustawa na su ba za ka ɗauko wata matsala mai rikitaswa ga mutumin da bai iya fahimtar tsarki ba ita za ka zo ka ɗora shi a kanta to wannan idan kai wannan za ka rikita shi ne saboda haka sai ya rasa ina zai kama shi yasa dole ne ya zamanto mai da'awa ya san lafuzan da ya kamata zai amfani da su saboda su kai masa hikimar da ya kamata wannan ita ce cikakkiyar hikima lafazin ya zama yana da sauki sannan ibarar da aka yi amfani da ita kowa zai iya fahimtar ta sannan mustawa na mutane da ake magana wato a kansu yanzu ai ga. tafsiri ake kawai a faɗi ma'ana yawa amma duk inda yanzu misali wata jumla ta zo da sarkakiya sai malam ya fita daga isar da saƙon wannan ayar da take son ta isa sai ya koma nau'in na hau da li'irabi hmm. da balaga wannan duk bai damu mutane ba hmm. saboda waɗannan abubuwa ne wanda suka shafi mai aji kai kai amfani da balagarka ka yi amfani da na nahawunka ka karanta shi a haka ka isarwa da mutane saƙo saboda ko dai saƙon na ai sallah ko na ai azumi ko na ai zakka ko na ai ɗabi'a mai kyau ko na wani abu shi saƙon ne ƙwallon masu sauraron suke damu da shi ba li'irabin ayar ba saboda wannan li'irabin na mutanen da suka ɗauki wata hanya ce ta zurfin ilimi a cikin lugar larabci to mutanen da ka tara waɗanda suke 'yan gama gari ba za ka ɗauko su ka yi amfani da irin waɗancan kuma ka ce sai an gane wannan balagar sannan za ka wuce wannan gudun ko sai an gane li'irabin za ka yi taɓata ma kanka lokaci kuma ba inda za a je daga ƙarshe in an tashi sai ka ji complain wasu na cewa ni ban gane wannan abin da yake nufi bola ban gane ba to shi kenan labarin sai ba a haka ba a gane ba wannan abin sai sanadiyar gobe in ka maimaita shi jibi ka sake maimaita shi wani zai ce kai ni fa ba na hawan nan zan koya ba saboda haka kawai zai zaman to kai ne yanzu kake tanafurin sa kai kake kore shi akan abin da yake son ya ji yawwa to sai abu na goma sha biyu wato shine wato ta taj'alu da'iya yanzuru bi basiratin fayara hajatan nas bi bihasbi ma yaqtabihi alhal wannan shi ma yana da bukata cewa daga cikin hikimar mai da'awa dole hikimarsa ta sa shi ya rinka kallon abubuwa ta hanyar da basira take don haka sai ya zamanto ya kalli bukatun mutane sai ya maganin matsalar mutane a bisa yadda hali ya zo ya hukunta misali yanzu ka samu mutum ya yi tagumi me ya dame shi yunwa kana da yadda za a ka fitar da shi yawa kalmar ya yi haƙuri abu na farko ba ita ba ce duk da cewa dai eh, haƙuri wani abu ne ko ba haka ba amma buƙatar shi ne ya yi ta haƙuri shi a gurin ba ba buƙatar shi ne ya yi ta haƙuri ba so in kana da abincin da za ka bashi ya ci to sai ka nemo abinci sai ka bashi Ka kaga fa Alijul matsala yanzu wannan bukatar ka magance ta to sai ka biyo da ce masa wani fa sai hakuri ake ta san rayuwar nan ga yadda take ma dai da Allah ya sa yanzu an samu wannan to bayan ya ci ya koshi ya dawo cikin hankalinsa to shi nan sai ka ce masa to ka rinka hakuri ba abun nan ba to amma in dai dama bukatar yunwa takon kwaɗe shi kawai sai ka zo ka ce masa gashi dai sako za ka isar ya yana magana bai ci abinci ba yana abin sai ka ce masa kai ni kan ba Allah ya ce wallahu ma asabiri na ba ko kai ba ka sani bane Allah ba yana tare da masu hakuri ba me yasa ba za ka yi hakuri ba to wannan da'awa ce kake yi amma gaskiya baka kalli bukatar mutanen da za ka iya maganin wannan matsalar ba saboda haka sai ka dubi matakan da za ka iya magance wannan matsalar to sa'an nan sai ka yi ƙoƙarin magance ta domin wannan hanyar ita ce tafi dacewa shi ya zama da yace anan alhikimatu da'i shi hikimar mai da'awa ta ji ja'alu da'iya yanzuru bi basira zai iya kallo da basira fayara hajatan nas ya kalli buƙatar mutane fayu'alijuha sai maganin wannan matsalar bi sababi yaqtadi ilhal da gwargwadon yadda halin yake to wannan shine abin da ya kamata mai da'awa ya zamanto yana da wannan hikimar kada ya zamanto wato kawai yanzu kaga mutum yana yana kamar yadda dan abbas yayi dan eh, abbas ya ga wani yayi tagumi yana zaune ya tambaye shi me ya dame shi sai ya ce masa matsala ce ta hada shi da wani a masallaci ake wannan magana matsala ce ta hada shi da wani kuma shi ne yake cikin wannan damuwar sai dan abbas ya ce masa ko za ka yarda in yi wa mutumin magana kaga shi dan abbas ba fara ja masa ayoyin wallahu ma asabiri ne sai ba a ka yi hakuri ka daina tagumi kai ka cika damun kanka saboda duniya nan waye yake samun abin da yake so to wannan ba wannan ba da'awa bace ba abin da ya kamata kai ba ka kalli matsalar akwai hanyar da zaka iya bi ka warware masa matsalar sannan bayan ka warware matsalar sai ka dawo ka bashi hakuri da ba zai to zan je in samu mutumin ka ba ce masa ya hakuri ba to sai da ma ya tashi zai tafi sai mutumin yake cewa kana itikafi za ka bar masallaci ya ce na'am saboda manzo Allah ya ce in bar masallaci don bukatar ka so kaga wannan in an bukata ta biya duk abin da dan Abbas ya zo nema a gurinsa zai bi duk abin da dan Abbas ya gaya masa zai bi to shi ne ka'ida ta goma sha biyu a nan cewa lalle ne mai da'awa ya kalli matsalar mutane sai ya magance ta da irin yadda hali ya kamata a magance ta wa bidhalika yace da wannan ne yanfizu ila kulubin nas min awsa'il abwabi watan tansharihu lahu suduruhum wa hadha kulluhu min ad-da'wati ila Allah bil hikma allati hiya tariqul wahid lin najah yace da irin wannan ne sai ka zartu ka kasance ma'ana ka zama kamar abin da aka zartar da shi a cikin zukatan mutane saboda halayyar yadda kake da'awa din kowa kuma ya karbi da'awar saboda bin irin waɗannan ƙa'idojin, sai ga mai gaba da da'awar sai dai tababbe tababbe ne zai iya gaba da ita amma saboda matakan da ake bi na rarrashin mutane da tsora su akan abin da ya kamata to sai zamanto suna kusa da wannan ne zaka samu zama kuma za ka samu karbuwa kuma za ka samu soyayya a cikin zukatan mutane min ausa'il abuwabi kuma daga cikin ƙofofi mafiya yalwata wanda ba su da kunci watan shari'u lahu suduruhum sannan da wannan da'awar da kake kira zan mutane sai su bude sai su karbi da'awa wa hadha kulluhu min ad-da'wati ila Allah bil hikma wadannan duka suna cikin da'awa zuwa ga Allah da hikima kuma ita kadai irin waɗannan hanyoyin su ne kadai hanyoyin tsira akan da'awa don haka dole ya zamanto cewa masu da'awa sun bi waɗannan wato abubuwa na goma sha uku an takuna aqwalu da'iya ilallahi wa afwalihi wa tadbiratihi wa afkarihi tabi'atun min al-hikma muwafaqatun lis-sawabi ghayra mutaqaddimatun ala awaniha wala akhira. la ziyadata fiha amma yambagi wala nuqsana mujtahidan fi ma'rifati naf'ihi wa salahihi salikan aqrab tariqan yuwasilu ila dhalik wannan duka ana da bukata ya zamanto cewa abu na goma sha hudu wanda kuma kamar shi ne na ƙarshe a cikin maratib ko asbabu na hikimar da'awa idan da muke magana udu ila sabili rabbika bil hikima yace na farko maganganun mai kira din wanda yake yin wa'azin yake kiran mutane maganganunsa lalle ya tabbata kira ne zuwa ga Allah ma'ana ba kira ne zuwa ga samun kuɗi ba ba kira ne zuwa ga amfanin kansa ba ba kira ne zuwa ga cin mutuncin wani ba ba kira ne zuwa ga ya ɓata wasu mutane ba a'a ilallah af'aluhu ayyukansa ma su zamanto haka tadbiratuhu abinda yake shiryawa yake yi duka tafki wa afkaruhu tunanin zama ya zamanto dukkansu tabi'atun min al-hikma ya zamanto suna bin hikima ne kuma muwafaqatul lisawabi kuma su zamanto sun dace wato da dacewa gairu mutaqaddimatun ala awaniha wala mutaakhira wannan ma daidai ne wani abu na wikin da yake da muhimmanci cewa maganganu da tsare-tsare da dukkan abubuwa da tunani su zamanto suna bin hikima kuma sun dace da abin da Allah yake so to sai zamanto idan ya tara waɗannan to da'awar da zai yi gairu mutaqaddima ala awaliha kada ya gabato da abin da lokacinsa bai yi ba wala mutaakhira kuma kada ya jinkirta abin da shi kuma lokacinsa yayi sai ya mai da shi can gaba saboda ana duba maratib na mutane ne ma'ana maratib din halayyar mutane sai kai magana da su misali wato ai kaga ba a yin sallah lokacin ta bai yi ba sannan kuma ba a jinkirta ta idan lokacin ta yayi saboda idan lokacin ta yayi ya kamata ka yi ta domin idan baka yi ba to ai ba ai komai ba sannan kuma in ka ɗauko ta kuma lokacin ta bai yi ba ka zo ka yi ta to nan kuma matsala ce ba za ta karɓu ba saboda haka mai da'awa idan zai dauko wani abu daban wadda ba shi ba ne lokacin da ake magana ya kawo shi ya gaggauto da shi to sai mutane su rasa mai amfanin zuwa da wannan abu mai amfanin zuwa da shi kaga bai yi wa mutane amfani ba sannan abun da kuma ake ciki wanda ake son a warware shi yanzu ba a son ai jinkiri sai ka ƙi magana a kansa in lokacinsa ya wuce sannan ka ɗauko shi za ka yi magana ba zai yi amfani ba wannan shi yasa zaka ga hudubobi suna caccanzawa kullum saboda watakila a wannan satin mutane sun yi wani abu wanda ya kamata a isar musu da wani sako idan ka ce sai ka bar shi can wani lokaci to lokacin da zaka ɗauko shi ka zo ka yi magana lokacin sa ya wuce ba zai amfanin da ake bukata ba sa'annan kuma idan ka ɗauko abin da shi kuma bai zo ba kake son yanzu kai magana da shi to sai mutane su kasa fa'idar abu domin mu ba sharatan yanzu abun bai zo ba so shi yasa anan yake cewa dukkan maganganu da dukkan ayyuka da dukkan abin da mai da'awa zai yi ya zamanto na farko suna bin hikima na biyu kuma sun yi muwafaka da dacewa da abin da Allah yake so sannan na uku ya zamanto cewa ba a jinkirta wannan da'awar zuwa wani lokaci ba a yanzu ne lokacin ta yayi ko kuma ba a jawo ta ba lokacin ta bai yi ba sannan idan ya tashi magana la ziyada tafiha amma yambagi duk abin da bai kamata a yi masa ƙari ba cikin maganar karkai masa ƙari ya to yadda yake haka za ka faɗe shi wala na ƙasa kuma kada ka tauye shi idan ya to cikakken abu ne to kai maganarsa cikakke an gane kamar yadda yanzu misali yanzu misali sai ka ga malamai sun yi magana ko sun yi wa'azi ko sun yi huduba sai wani sai ya zo ya ɗauki wannan hudubar sai ya yanke can ya yanke can sai ya ɗauki abin da ya masa daɗi sai ya ɗora sai ya fastin to ba ra'ayin malamin ba ne kuma shi wannan da yake yi jahilin mutum ne don ba da'awa ba ce saboda a nan ne ake cutar da wasu malaman a nan ne ake sa wasu a tsarge su a nan ne kuma ake musu karya saboda yanka yayi a inda bai dace ba ya gutsuri abin da yake so ya bar baya ya bar gaba sai magana ta tsaya a tsakiya wanda bai san wannan labarin ba wanda bai ji abin da aka yi batun farko ko baya gurin hmm. to shi kenan sai ya ɗauka malamin nan faga abin da ya faɗa wannan ana yi ma 'yan siyasa haka ana yi wa malaman addini haka ana yi ma duk wasu mutane da suke isar da sako ana musu haka sai a yanki abin da ake so kaga an samu nakasu. an an tauye magana, to wannan ba a san ba kuma cin amana ce ta malamai cin amana ce ta 'yan siyasa wanda duk ake musu duk waɗannan ana yi sai ka yi wasu maganganu a siyasar ka sai a ɗauko iya wani abu sai a kashi sai a cilla ka a duniya to wanda zai maka wannan cin amanar kai ke don kuna da shari'a da shi a gun Allah saboda ya yi ta ne da niyyar batunci ba da niyyar gyara ba to ire-iren waɗannan suna nan hatta a addini in kai magana za a iya kotun ɗinka sai a cilla a duniya a faɗi wani abu to shi mai da'awa ba a son ya to haka misali a ayoyin alƙur'ani idan za ka ɗauke su idan gaban aya kila bai haɗu da baya ba ko ƙarshen aya ya haɗu da baya to sai aka yanke farkon aya aka ba da shi to duk yadda za ka yi amma ma'anar da ake son ta fito ba za ta fito ba saboda ƙarshen ayar yana haɗuwa da baya ne to yayin da ka yanke farkon ka bar can baya to ba za a iya fahimta ba kamar sallah ce yanzu ka go kawai shi kenan duk abin ake so duk abin da ake so na sallar ka zo da shi amma matsalar ka guda ɗaya shine da ka zo ka karanta ta ya sai baka sallama baka tashi to kuma sai yayi kenan kawai sai ka tafi ka to me kai kenan yanzu saboda dole ne in ana son sallar nan a ba gashi nan dai misali da kyamara ake daukan ka yayi ruku'u ya tsaya yayi karatu ana ji da komai da komai duk kayi shi ana kallon ka a kyamara amma sai ba a ga inda ka sallame ba wanda yake son ya bata ka kawai ya yanke inda sallama take sai dai a ta bada labarin wallahi sun yi sallah amma ba sallama to kaga wannan bacin ne wadda kuma mai son ya bata shine zai to ire-iren waɗannan suna nan shi yasa ko ƙur'ani da kake sai ka masa adalci shi yasa anan yace la ziyada fiha wala nuqsan ba za ka rage ba ba za ka kara ba saboda abin da ake son ka isar da saƙon mutumin shine complete ka ba da labarinsa amma kar ka yanki wani bangare kawai ka zo ka sa wannan yana daga cikin cin amanar da ake wa malamai yana daga cikin cin amanar da kuma ake ma 'yan siyasa kuma duk masu yin haka suna son su fitar da bacin ne ba wai suna yi ne don Allah ba ne a'a suna yi ne kawai don su ɓata waɗannan mutanen da suke magana ko kuma suna da wani buri wanda suke son a cimma wannan burin a kan wasu da suke za su kalla shine kawai yasa ake irin wannan amma ba don isar da sako ne na tsakani da Allah ba shi yasa ce a cikin wannan halin mujtahidan fi ma'rifati nafsihi dole kuma duk bayan ka tattara waɗannan abubuwa sai ka saka iya bakin kokarinka wajen sanin abin da zai amfanar da mutane domin akwai da'awar da ba za ta iya amfanar da mutane ba wa salahihi kuma dole ya zamanto cewa ka kawo abin da zai gyara al'umma domin akwai da'awar da ba ta gyara al'umma saboda ana faɗan wasu abubuwa da ba su dace ba a ciki kuma ana ɗora wasu akan su yi gaba da wasu sannan sai ce banda wannan kuma ya zamanto salikan kana mai shiga tsarin akrabu tariki hanyar da tafi kusa wacce take yi wasilu ila zalik za ta sadar da kai zuwa ga abin da kake so to waɗannan su ne shirut da za mu iya cewa ko asuba na da ubangiji ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma waɗannan su ne hikimar da ake son mai da'awa a takaice ne don in ka bi wasu littattafai za ka iya samu wanda yake so misali zai iya duba littafin da ake kira kitabu mafhumul hikima min ad-da'wa ko fi da'awatu ila Allah fi daw'il kitabi wa sunnah an gane na wani Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani wannan shine mawallafin littafin ya jeranta abubuwa da yawa wadda mai da'awa ya kamata ya ya zamanto to banda wannan sai sifatu da'i to sifar mai da'awa Kunga kamar waɗancan asbab ne da suke iya taimakon da'awa ta to tana da kyau to wace sifa ya kamata an gane eh, yanzu misali an ce misali limamai anan in an ce ka faɗi siffar liman wadda daga an gan shi za a iya cewa liman ne sifofinsa shi ne ya iya karatu ko kuma in ka gan shi duwanda ka gani da kwat shi ne liman misali muke bayarwa kaga wato ba za a ce wannan sifa ce ta liban ba ko ba haka ba daga kace Libamin mu kullun kod yake sawa sai dai a yi tsammanin anya ba ma'aikacin banki ba ne saboda sifofin su ma daban sifofin lauyoyi daban sifofin waye kowane da sifarsu meye sifar Libamai misali shine a gansu da alkyabba wannan shine abin da aka fi sani ko a gansu da alkyabba in gare sai a gansu da rawani ko ba haka ba to waɗannan sifofi ne na kawayo ko ba a gaya maka ba in wani yawan nan shiga za a ce ah, ya yi shiga kamar liman ya yi shiga kamar liman za a ce to saboda a kenan ko a sutura akwai wasu riguna da suka keɓantu da wasu akwai rigunan kuma da ba su keɓantu da wasu ba yanzu idan ka ga mutum ya sha necktie da bakar kwat to ɗayan uku ne ko daga banki yake ko kuma asibiti yake likita ne ko kuma lauya ne waɗannan sufofin waɗannan mutanen sun fi sifantuwa da su daga kaga mutum da sassafe da zanzaro da bakar kwat ya sha na necktie to ɗayan uku nan ne ko kotu zai tafi ko asibiti zai tafi ko banki amma yawancin mutane baka cika a abin da ɗinsu ba ko ba haka ba a su mutane kuma daga kaga mutum rigasta da bakin mai ta yi duku-duku haka to kasan kawai zai tafi gareji ba sai an gaya maka saboda kowa da irin siffofinsa ko ba haka nan ba to wai me siffar mai da'awa shi ne abin da muke son a gane duk waɗancan misalai da muke barwa menene siffar daɗi wanda in an gan shi za a ce eh wannan mai da'awa ne mm. abu na farko malaman suka ce ikhlasu da'iyatu wato ikhlasu niyya lillahi ta'ala wa hiya asasul amal fi din abu na farko shine ya zamanto yana da ikhlasi wato ikhlasi yana da niyya kyakkyawa malamai suka ce wannan ita ce asas wannan shine tushe na ma addini duk abin da zaka yi a addini in babu ikhlasi to zai zamanto babu na biyu suka ce itikanul ilmu shar'i wata an fihi wa ma'rifatul usul sifar mai da'awa dole zamanto itikanul ilimi, yana da ilimi ingantacce kuma ya kyautata ilimi ba kame kame bane wani ana da bukatar sai zamanto don ba za ka yi da'awa babu ilimin ba dole zamanto itikanul ilimi ka kyautata ilimin da gaske ne ilimin kai a wajen malamai kuma ba haka kawai hauragiya ce ake ta yi ba kuma na biyu wa ta'ammuqu fihi ya zamanto a cikin wannan ilimin kayi zurfi kayi zurfi sosai wa ma'arifatul usuli kuma duk abin da ake kira na usul wato kafin shi to kaga waɗannan matakai ne manya-manya saboda su jandarmomi ne waɗanda suke kare da da'awar da za a yi misali usuli dole ka san wani abu na usul saboda cikinsa ne za a samu wasu ilmummuka da za su baka damar fassara waɗannan abubuwa wajen iskin baɗin hukunce-hukunce da fitar da wasu abubuwa a cikin hukunci kuma ya zamanto akwai ilimin akwai kuma zurfafa ba wai haka kawai shi kenan yanzu kawai sai ga an zuba maka shayi a gaban teburin mai shayi an zuba madara an zuba obaltin kawai ka fara sha sai ka fara bude fatawa kai ma a gurin wai yanzu kai ma a gindin teburin mai shayi kake fatawa cewa ya an ce kaza an ce kaza wannan ko kadan harkar malamai ne lokacin ya gara a ce harkar malamai ne dole a bar musu kayansu an gane amma ba kowane abu ne za ka to kawai shi kenan kai ma za ka zo ka shiga ai an ce abu kaza haramun ne waye fada da wani dalili za ka ce abu kaza haramun ai an ce kaza kaza ne da wani dalili saboda haka dole to akwai itikanul ilmi kyautatuwar ilimi yi shi yadda ya kamata akwai kuma at-ta'ammuq kuma ilimin mai zurfi akwai ma'rifatul usul ka san wannan asali abin da kake magana a kansa na uku albasira wa hiya siffatun lidda'iya almustakhraja min alqur'an wato dole ya zamanto basira sifa ce basira shine ka zamanto kana da wato uh, basira akwai abin da ake kira albasar akwai kuma basira shi basar idanu ne amma basira wani abu ne wanda zuciya take hango shi ta kuma kalli al'amura shi ya dole idan ka zo abinda idanunka yake gani kuru-kuru ko abinda ake iya maka tambayarsa za a iya maka don wani zai iya kudunduna tambaya ya kudunduna ta ya kudunduna ta sai ya turo ta kawai shi abinda yake kallo yana kallon zahirin abinda ya rubuta ne to amma basirar ka kai kuma ya kamata ta kawar da hankalinsa a kan wannan abin da yake magana misali mun shayi irin wannan in kuna bibiyar mu za ku ga cewa wani ya kudin da tambaya sai ya kawo ta to in ka amsa ta rikicin da za ka tayar a wani gida ya fi karfin amfanin fatawar don haka ya kamata a tara maka su shi za sau da yawa wani lokacin tambayoyi idan sun za mu ci ba za mu amsa su ba sai mun ga mutanen da suka rubuta tambayar saboda wani za ka samu a gidansu sun kai ashirin kuma rikici suke a family shi kadai ya ware yanzu ya zo ya rubuta maka tambayar shi kadai ne ya ware zai kawo matsalar kuma daga kafaɗe ta zai je kafa hujja da kai ne a gidan to daga nan shi kenan watakila waɗanda suka tsaya a kan wani abu za su ca to shi ma malamin da muke ganin sa kamar kaza wato shine zai zo ya ce kaza da kaza da kaza to wallahi ba mu yadda ba to shi shikenan yanzu rikicin ba nasu su kadai bane har da kai ne yanzu a ciki to wannan ita ce ainul basira da ake hange ka kalli abubuwa akwai abin da in kai magana a kansa babu abin da zai kawo sai rikici a cikin al'umma to sifar mai da'awa bai kamata ya kawo rikici a cikin al'umma ba domin ya kamata ya zama to dan kwantar da fitina ne ba dan ta da fitina bane duk abin da ya kamata ta ya kwantar da shi zai kwantar da shi duk da cewa basira a can wanda ta zo a cikin alkur'ani tana magana a akan ilimi ulhabihi sabili adu'u ila Allah ala basira malamai da dama sun tafi a kan ala ilmi ina kira ne kan ilimi saboda basirar a can akwai ilimi to saboda haka basirar a nan akwai basira ta zuci mai hangowa abin da zai biyo ba akwai basirar kuma da take wato ta idanu ne wanda ake ganinta dole dai a sifarsa ya zamanto mai basira saboda yana daga cikin sifarsa wadda aka fitar da ita a cikin alkur'ani shi za aka ci adu'u ilallahi ala basira ina kira zuwa ga Allah amma a bisa ilmi amma tunda mun gana mun gama maganar itiqalul ilmi to wannan kuma zai zamanto abinda zaka hango yi amfani da basira kafin ka furta yi amfani da basira kafin ka kira mutane akan abin da kake son ka kira yi amfani da basira kafin ka amsa tambayar da za ta haifar da rikici ko rudu yi amfani da basira kafin ka ɗora al'umma akan wani abu wanda zai zame musu rikici wanda zai kawo hayaniya a cikin gari duk waɗannan sai ka kula da su yana daga cikin sifar mai da'awa kullum ya zamanto ɗan kwantar da tarzoma ba dan kwantar da ba dan tayar da wato tarzomar masu saurare ba kuma da yawa wani lokacin ana samun haka sai ga wani yayi fatawa mace ta kasa sabon ko namiji ya kasa samun haɗin kan matarsa saboda fatawar da mai fatawa yayi wani yayi wata fatawa ya raba wani dan da babansa saboda fatawarsa an samu rikici hmm. wani yayi wata fatawa ta haɗa. ko ta raba tsakanin family wani ya yi fatawa ta kawo rikici a gari gaba daya to duk irin waɗannan baya cikin sifar mai da'awa sifar mai da'awa dole ya zamanto cewa sifa ce ta haɗa hankulan mutane a kan wasu al'amura lokaci ya yi ko? to muna ganin dole za mu aje a nan a cikin sifar mai da'awa din sai ku haƙuri da mu sai haɗuwa ta gaba insha Allahu muna nan har yanzu ba mu gushe ba akan udu ila sabili rabbika bil hikma maganar hikima din har yanzu muna magana akan ta wanda insha Allah nan gaba za mu dora kuma wanda muke tsammanin da za mu kare a majalisin da zai biyo nan gaba insha Allah muna tawassuli da wannan zama kuma muna addu'a ubangiji Allah ka ɗauke mana wannan annobar Allah ka tsare mu daga ita waɗanda suka kamu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu musulmai ka karɓi da su muna roƙon Allah ya ɗauke wannan abu a duniya da sunayen ka mafiya tsarki rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب والسلام عليكم الله